malam nasu na ga kwamitin amintattu na kungiyar acf ƙarƙashin jagorancin ambasada shehu malami sarkin sudan sun fitar da wani bayani da ke nuna cewa najeriya fa tana kan siraɗin durƙushewa bisa ga lalurori masu tsanani da ake ganin suna shafar arewacin najeriya ta fuskar matsalar tsaro rashin ayyukan yi sannan rashin ma kamfanonin da za su samar da aiki ga matasa da kuma zaman banza da mafi yawan matasa suke yi a arewacin najeriya suna ganin cewa rashin kula rashin warware na matsaloli zai iya nutsar da najeriya bisa ga irin karfi da yawan arewacin najeriya take da cikin najeriya da kuma irin wannan lalurori da suka tauye al'umma kana ganin halin ya tsanani haka ko kuwa sun izauta da yawa ne ai abin da suka faɗa ma nake ganin sun rage domin idan ka dubi maganar da suka yi ɗauki magana ɗaya kamar ta yadda gwamnoni suke wa yankin arewa ɗaukar sakai na kashi wannan na cikin abubuwan da suka haddasa taɓarɓarewar tsaron ma kansa tunda kaga taɓarɓarewar tsaron nan shi ya jawo cewa ba a noma ba a harkar kasuwanci masu zuwa cin kasuwa ɗarɗar suke yi domin za a yi zuwa a kwashe su a kasuwar da suka je ci ko kuma in suna dawo a hanya masana'antu na arewa duk sun mutu yanzu duk kayayyakin da ka gani kayayyaki ne na china kuma kayayyakin nan duk wanda ya siya yana ba wasu mutane ne a china aiki amma ayyukan da kamata 'yan najeriya su yi ba sa yi ah, kaga wannan ba karamin matsala ba ce take shafar kasar nan tunda ya fa kai akwai lokacin da 'yan china sun mabaro cana taho a a kantin kwari a kano suna da shaguna sun mai da su masu kantunan na da yaransu kuma ba wani abu ne ya kawo wannan ba taɓarɓarewar tattalin arzikin da rashin taimakawa ya za a yi gwamna kamar na kano yana zaune ya yadda a shigo a ci shi da yaƙi harkar kasuwanci harka ce da aka sani cewa mutanen kano abin da suka gada kenan kaka da kakanni to haka wannan abin yake in ma ka je iko za a ga cewa 'yan china din nan su suke da kamfanoni da suke gudanarwa ko kuma su suke kawo kayayyakin da ake siya a Najeriya duk wani kamfani da yake na Najeriya ne ya durkushe na ɗaya dai maganar musamman da ya ajiye tun da ya mun ga kudu kamar har yanzu ana aikace aikace a ire-ire wayannan kamfanonin tun da kamar sun fi wadata wutar lantarki da kuma karfin arzikin yin saka jari ko da na mu'amala tsakanin 'yan kasuwa na duniya ne a zo a kafa wasu masana'antu a kudancin Najeriya ko? Eh tun da kaga su har gas ma suke amfani da shi musamman kamfanonin da suke wajen Ikorodu da Ikeja da can garin su Obasanjo a duka waɗannan an kawo musu gas da shi suke aiki to idan muka dawo arewa shakka babu a wannan abubuwa da suke faruwa duk kamfanonin da suke aiki a arewa yawancin su duka an rufe su an rufe su saboda na ɗaya dai akwai tsadar man fetur akwai tsadar wuta akwai rashin aikin yi to duka wannan abubuwan su ne suka taimaka aka lirife waɗannan masana'antu kuma kaga rufe su ɗin ya jawo mutane dubbai ba su da aikin yi shikenan sai zaman kashe wani. Mami Usman magana a kungiyar ta kana ganin za ta sauya akalar abubuwan da ke faruwa a yanzu kamar gwamnati za ta himmatu ko 'yan kasuwa za su himmatu domin shigowa a warware wannan ta'adin da yake neman nutsar da arewacin najeriya wanda shine zai shafi kasar baki daya wato umaru yan kasuwa tun dama can idan ka duba yadda suke su a himmace suke domin ba wanda bai sanya a dora wato ainihin sisin sai samu taro wannan ɗabi'a ce ta ɗan kasuwa duk inda yake zai nema wato babbar matsalar kamar yadda malam nasiru ya faɗa ita ce a siyasa ne babu aniya ta siyasa gwamnonin nan ba da gaske suke ba wato tun a lokacin obasanjo da ya kawo tsare-tsaren san tattalin arziki akwai masana daga arewacin najeriya musamman a fuskar tattalin arziki sun fito sun yi ta koke kan cewa wannan tsare-tsare ba za su haifa ma arewa da mai ido ba a wannan amma a wannan lokacin a acf din bata matsa ita wato kungiyar da taron arewa bata matsa wato ta su matsa Obasanjo lamba kan cewa a dawo da ko kuma a sassauci kan wayannan tsare-tsare ba misali in ka duba a batun masana'antu na Kaduna da abun nan da kuma wato filayen jiragen sama a wannan lokaci wanda kusan irin tsare-tsaren shi rusa wato kamar filin jirgin sama na Kano wanda shine shi kusan wata cibiya ce sannan kuma idan ka dauka ana cikin wannan an yi hasashen cewa zai gadar da rashin aikin yin da zai samu matasa su shiga aikata miyagun laifuka Yau arewa muna fama da ta'addanci muna fama da yan ina da kisa da masu satan mutane da yan dauka amarya da masu caka mutum wukaya yara matasa a anguwa su kwace masa waya da daddare har ta kai ga kisa wato kusan duk inda zaka shiga da yanzu arewa ba ka da wani aminci sannan kuma rashin kishi duk shi ya kai wato arewan wankin hula a nan watannin babi fota uku ba malam nasiru wato yan rufai gwamnan jihar kaduna an tambaye shi kan cewa me yasa har yanzu batun wato tsaron nan yake ci yake cinyewa ya fito ce babu haɗin kai a tsakanin gwamnonin arewa duk sanda ka kira wannan sai wancan ya goce duk wanda aka yi kokari a bana to wannan shine to ko koken da ita wato wannan kungiya take shine wato idan gwamnatin tarayya tunda tana cewa tana iya kokarin ta bata iya kokarin ta kokarin nata bai kai yadda ake gani ba to dole ne yanzu ta koma ta haɗa kai da wato ainihin jagorori wanda suke da rike da madafin iko a duk matakai na ƙasa a fitar da wata tartibiyar ajanda da wanda in an yi amfani da ita za ta fitar da arewan daga cikin wannan hali. bayan maganganu na kafin watsa labarai da fitar da sanarwa ba gani akwai bukata a yi wani zama tsakanin kungiyoyin nan na dattawan arewa ko ma masu kishin arewa da ita gwamnatin tarayyar najeriya domin a gabatar da waɗannan bayanan a ga me za a yi tsakanin gwamnati da 'yan al'ummar ƙasar musamman 'yan kasuwa masu hannu da shuni domin a yi tsarin da za a fitar da za a yaƙi talauci da rashin aikin yi da rashin kyakkyawan mulkin ma da ake zargin wasu gwamnoni suna tauka da ke mai da al'ummar baya kaga wato wannan shine ainihin abin da wannan kungiya ta farga yanzu ta fara yi wanda ya kamata a ce ta fara yi tun can tuntuni domin a ɗaya daga cikin irin waɗannan taruka a ƙasa da mako guda ƙungiyar nan ta yi kiran da kakkausan murya da cewa matsaloli da ake fama da su na tsaro musamman yadda ake waɗansu maganganu wasu suna ganin cewa su suna so su ware wasu na ganin cewa ana cin zarafin yan arewa to su suna tabbatar da cewa a daina cin zarafin yan arewa sannan kuma wannan kungiyar ta kira ga sauran kamar na wato su Ohanaeze Indibo da kuma Afenifere da ita kanta kungiyar ta ACL su haɗu su tattauna a kan matsaloli wanda suke addabar Najeriya a duba bututuwan na sake fasalin ma Najeriya kamar yadda wasu ke hankoron a yi duka waɗannan suna ciki to amma babu yadda za a ce arewa ta samu ci gaba ko kuma ta kawo ƙarshen waɗannan matsalolinta idan ba ita daga wato al'umman arewan da kansu suka zo suka zauna suka yi ma kansu kyamun lele ba domin an ce fatara da mayata su ke kawo jahilci to duk al'umma da ke cikin jahilci babu yadda za a yi ta ci gaba sannan fataran nan wato waɗansu abubuwa suka suka suka sababa ta babu yadda za a ce 'yan arewa ana da hamshakan masu kuɗi yanzu idan kana maganan dillalan man fetur na Najeriya baki da za ga cewa idan ka kirga guda goma guda bakwai daga arewa su manya-manya daga arewa sannan kuma suna kafa kamfanoni a waɗansu wurare maimakon a kafa kamfanoni a yankin arewa domin ci gaban arewa ba za su ba sannan waɗansu wanda kuma suka sayi waɗansu kamfanonin wanda misali ka je kano tun daga gidan bello ɗan da ko kuma daga daga gidan murtala daga wannan shataletale inda ke da gada hagu da dama kamfanoni ne a da amma wani hamshakin ɗan kasuwa ya sai waɗannan kamfanoni fiye da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin har yanzu ba a komai a cikinsu to kaga kenan ta yaya za a ce za a samu ayyukan yi yanzu maimakon a ce a kafa kamfanoni waɗanda za su rika sarrafa abubuwa ba a yin waɗannan kamfanoni don haka sai ga cewa matasan nan sun zama wato yan ina da kisa wanda za ga suna sha shaye-shaye da kenan da ake samun matasa da aikatawa sannan kuma wannan shaye-shaye su ke sa su su shiga wannan hali misali na kakani ka ga cewa babu wani abin da za su yi illa kullum su ga cewa sun je wannan wuri ko sun je wancan wuri sannan kuma irin waɗannan masu shaye-shaye su ke kwarmata ma irin waɗannan barayi da ke satar jama'a wato suna kwarmata masu bayanai na waɗansu mutane ka ga cewa ana samun matsalar tsaro ana satar jama'a domin samun fasa. Man Nasiru na ga wani labari da ke nuna wata wasiƙa ko bayan ƙarfi da ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyanta abokan malami ya rubuta ma kasashen duniya daban-daban ko kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa na fannin diplomasiya akan ta'adin da ake zargin da Kanu ya haddasa a cikin Najeriya tun ma kafin a yi tsare-tsaren da zai kai a kamo shi a zo da shi ya fuskanci shari'a. malbai ce akwai kisa mutum sittin da aka yi karkashin jagoran da umarnin da Kanu sannan an kai hare-hare su hamsin da biyar inda aka kone gidaje aka kone ofisoshi da hukumomi na gwamnatin tarayyar Najeriya da waɗansu su al'umma bayan shaidu dalla-dalla da malamai su aka hada na bayanan da nan da kanu ya yi da hotunan wuraren da aka barna da bidiyo bidiyo da ya fitar inda zai ba da umarni da sauransu wannan bayanin kana ganin zai taimaka wa najeriya yanzu a gaban kulema ba ma ma'amala da kasa da ƙasa da waɗanda watakila ake son a jawo ƙasashen su cewa su kyamaci matakin da najeriya ta ɗauka akan damko nan da kano ba da shiri ba to wato su ƙasashen yamma kasashe ne da kowa ya sani sun la'anci harkar ta'addanci kuma ya yi ƙoƙari shi babban lauyan Najeriya malami da ya tattara waɗannan bayanai dalla-dalla wasu ma gashi muryar kanu ɗin nan ne a audio da kuma a hotuna inda yake bayanan nan na cewa a je a ciccin na wuraren nan wuta ko a kashe wani ko a kashe wance. kaga ire-iren wannan babu abin da za a yi illa a karyata karerayin da suke ta yi a kasashen duniya a da sun tafi suna ta karerayi kuma tun ba yau ba a ɗakin nan mun sha kira cewa wai shi ministan harkokin wajen nan ko dan ɗan kabilar iba ne yasa bai ɗauki irin waɗannan matakan da shi ministan shari'a ya ɗauka ba na harkar da Kano din nan me yasa duka ba su irin wannan abubuwan ba sai yanzu to ka ga tilas a duba cewa ƙasashen waje za su yadda da wannan saboda me saboda idan kana buƙatar wai wata ƙasa ai an yi wasu ƙasashen wasu sun fice daga wasu ƙasashen mun ga yadda Sudan suka zauna a tebur suka raba ƙasar su mun ga yadda kwana-kwanan na Ingila ta ce ta fita daga cikin tarayyar Turai kuma akwai ƙasashen da su kuma suka zo suka haɗu tare suka ce a'a yi tafiya tare Jamus ta gabas da Jamus ta yamma akwai lokacin da suka yi wannan to duk irin waɗannan abubuwan ba abubuwa ne da suke haram ba a duniya a'a halal ne amma idan an bi su ta ka'idar da ya kamata a bi kuma majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin duniya da sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba za su so idan har za a raba ƙasa to a yi zaɓen raba gardama ko a biyo ta wasu hanyoyin da ya kamata abu na zamani ake yi ba na dabbanci da ɗan akuyanci da wannan yaro nan bikanu ya ɗauko yana yi Mamaya Usman na karanta bayanan da shi malamin ya rubuta da kuma shaidu daban-daban da ya gabatar ma a kwamitoci na diplomasiya na ƙasa da ƙasa. Kana ganin tun da ƙasashen duniya da yawa sun samu nan bayanan zai gyara tunanin su fahimci cewa Najeriya tana da hujja mai karfi na kare kanta daga wargajewa sabanin a bar 'yancin mutum ɗaya domin shina gadara da zama shi ɗan shina da faso na ƙasar Ingila ya yi abubuwan da ya kuma ya sha ba tare da an kawar da shi domin ya zama izina ga waɗansu da ke neman su tafi wannan ta'asa ba. Umar idan ka duba wato bayanan shi wato ministan shari'a ko wato laban gwamnati na ƙasa Abubakar Malami zaka ga wato a adabin abu in ka duba za ga abun nan ne da gwamnatin tarayya ta yi akwai hikima da falsafa na gwamnati irin abun nan da ake kira mahakurci mawadaci misali lokacin da umar mukani yake ta tafka wannan barna ake ta abun nan ƙasan nan ko ina ta ɗau zafi manazarta marubuta masu bayan bayyana ra'ayinsu yan kasa kowa yana ta koki to amma da ya zo ran da bayan dan koshi da aka yi da kuma bayanin da malamai yayi sai nuna kamar dama hikimar gwamnatin ita ce ta bashi ya aikata yan Najeriya su gani duniya ta gani saboda haka idan ta kamo shi a daren da ya shigo hannu za a masa shari'a ta adalci saboda haka yanzu duk abubuwan dama kafin ma ya fito ya zayyana haka ita abin da gwamnati ta sanya komai tartiban ne dalla dalla dalla dalla saboda haka yanzu duk abin da kowa ya gamsu cewa namdu Kani ya yi haka kuma sannan akwai mutane daga ciki cikin kabilarsa yan cikin da suke cikin Najeriya da wanda suke waje sun dauko sun ba shi haɗin kai a cikin wannan to kaga yanzu an rufe bakin hanya saboda haka babu wata magana illa hukunta shi kuma a yi mu hukunci irin na misali da zai zama gani ga ne ya ishiwa na tsoron Allah. Zubairu wannan runduna da nan da kamun hada da ESN wato Eastern Security Network wanda su ne ke jagorancin gudanar da mulki irin nasu na kama karya da cin zarafi da musguna al'umma a wannan yankin. Ina ɗaya daga cikin abubuwan ko bayanai da abokan malamai gabatarwa kasashen duniya domin wasu kasashen turai sun ba da bayanai ga gwamnatin kamar suna nuna wannan rundunar an kafa ta ne domin samar da tsaro ba domin musguna al'umma ba su akwai yiwuwar cewa wannan bayanan da malamai yanzu zai sauya tunanin ire-ire waɗannan kasashe waɗanda watakila da su ne za su iya haɗawa amma ra nan da baya kamar ana cin zarafin ne shi dan gwagwarmaya na kare hakke ko neman ƙasar biyafara ne a cikin wani duba wato in dai mutum aka ce bai son ka ko da ka yi wanka da ruwan zanzan zai ce kana wari wasu kasashen za su yadda wasu ba za su yadda ba ma'ana saboda suna goyon bayan wannan da Kanu domin ya kawo wato rashin jituwa tsakanin al'ummar Najeriya tun da dama sun daɗe suna kitsawa cewa Najeriya za ta wargaje tun zaben 2003 hakan bai yiwu ba 2007 yiwu ba da sha biyar ba bai yiwu ba har da sha tara sun ce bai yiwu ba yanzu ma suna ganin cewa shekara ta dubu biyu da ashirin da uku suna ganin wai najeriya za ta zama tarihi to in wannan bayani da aka kawo ta ya za a yi a ce kungiya ta ina da kisa sannan ai kamata ya yi kamar yadda al'ummar yarbawa suka bullo da wato kungiyar tsaro tasu ta kansu ta bai da a ya kamata ba wai Eastern Security Network ya kamata a ce ana suna a kudu maso gabas ba kamata yi wannan kungiyar da suka ce sun kafa ta tsaro ta bibiyagu ita ya kamata ta kasance kungiya ta tabbatar da tsaro amma wannan kungiya ta da Kanu kungiya ce wadda take tilasta wa jama'a in ba ba don haka ba ta ya za a ce wai wannan kungiya ta ESN Eastern Security Network lokacin da ya ce a zaman Ko tun fu bai gita ba sannan gwamnonin nan kowa ya shuru ba abin da aka ce sannan ana kashe mutane a wannan lokaci duk wanda ya fito an kashe shi lokacin da ma aka kashe ana gula aka kashe gula to kaji kenan idan har ana so a yi magana wanda suke ta zahiri wannan bayanai sun isa su nuna cewa Najeriya a yanzu ko kuma gwamnati da ba kowa dama a yi ƙuri'ar raba gaddama a kyale waɗannan mutane tun da dai har za su iya sa kowa ya zauna gida a zaman durshan hatta gwamnatocin jihohin su ba su yi magana ba to a kura da magaddama Allah ba shi in za su tafi ne a tafi salon alin kasashen Malaysia da Indonesia duka sun tafi Pakistan da India ai da kasa ɗaya ce sun sun zama kasa guda biyu eh, Czechoslovakia chad sun tafi slovakia ta tafi to yanzu ba ai an yi magana ɗazun aka ce ingila ta fita da sun tare a saboda ta kowa wanda zai tafi a tafi salin alin ko kasan ta zauna lahiya wanda yake ganin an cuce shi ko ana zaluntar shi to ya tafi ya je can inda ba zai zaluncin ba. amma na ga lauyoyi er ko daga ingila da isan jeff sun fili suna kare haƙoƙi na nan da kamu suna ganin cewa an yi masa zalunci ba masa adalci ba domin an je an yi ne a Igarki eh, aka yi wata dabaru na ɗauko shi daga ƙasar Kenya Nairobi aka kawo shi Najeriya. Wato wani kawai ƙoƙari ne kawai na halatta haram. kawai halatta haram suke kokari su yi mutumin da ya ikirari ke cewa najeriya gidan zu ko gidan gidan zu ne na dabbobin daji kuma mutumin nan yana da fasfo na najeriya na da fasfo na ingila to kamata ya ma waɗanda suke da irin waɗannan fasfo ɗin ma da a cewa kai ɗan ƙasar ingila ne ko ɗan ƙasar najeriya kamata ya yanzu a yi doka duk wanda ake ganin cewa yana da irin wannan tsari na ɗan ƙasa wato ƙasashe guda biyu ko dai ya ɗauki ƙasar da da yake ganin ita ce ta yi mashi ko kuma ya ɗauki Najeriya. Wannan batun da suke suna ƙoƙarin ganin kariya ne a ce wai an take haƙƙin